كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين dukkan wasu nau'ukan abinci mai daɗi halal ne ga bani Isra'il, babu abin da aka haramta musu daga cikinsu sai abin da annabi Yaƙub ya haramta wa kansa kafin a saukar da attaura. Ba kamar yadda Yahudawa suke riya cewa wannan haramcin ya zo ne a cikin attaura ba, ka ce masu ya kai wannan annabi, ku zo da attaura, ku karanta ta in kuna da gaskiya akan abin da kuke da'awa. sai suka ruɗe ba su zo da ita ba wannan misali ne da yake nuna ƙaryar yahudawa ga attaura da kuma canza abin da ta ƙunsa